This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa da muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fata an wani lafiya. Baba Yako makeri ne tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na la'asariyan yau Laraba 12 ga watan Yuni shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Ibrahim da kanan labarai. To babu Makeri, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken na ganawa yau Laraba da Firaministan Qatar Sheikh Muhammad bin Abdulrahman Al-Thani a ci gaba da kokarin cimma tsagaita wuta a Gaza. Jami'ai a yankin Belgorod na Rasha yau Laraba sun ce wani harin da Ukraine ta yi ya yi sanadin mutuwar akalla wani mutum tare da raunata wasu uku. sannan hukumomin tsaron zirga-zirgar jiragen ruwa sun ce an kai hari kan wani jirgin ruwa na 'yan kasuwa a tekun bahar al'ahmar kanun labaran kenan a cikin shirin za ku ji cewa yayin da ake bukin cikar ranar demokuraɗiyya a najeriya shekaru 25 ko ina aka kwana akan batun albashi mafi karanci da ma'aikatan najeriya ke bukata dole ne ko da suna korafi ko kuma suna neman karin albashi to su yi a shiri wanda kuma ba zai kawo kuma lalacewa eh, tattalin arzikin kasar nan ba asarar da aka yi na kwana daya ba karamar asara ba ce ba mu san wannan abu ya sake faruwa a yau da ake ranar demokradiyya a najeriya wadda ke cika shekaru 25 to kowace irin rawa matasa ke takawa ne a demokradiyyar najeriya matasa sun ba da gudunmawa tsawon wannan shekaru amma irin gudunmawar da ya kamata su dinga bayarwa ba ita suka bayar ba suna dai shiga harkar siyasa ne saboda su zama wato kamar yaran 'yan siyasa a ba su mukami da kuma makamancin haka kamar kowace ranar laraba yau ba muna tafi da shirin zamantakewa na zainab babaji wanda shirin shi ma ya mai da hankali ne akan ranar demokuraɗiyya a najeriya Muna kuma ɗauki da saƙonnin ku masu sauraro, amma yanzu sai a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya. To Assalamu alaikum masu saurare da fatan auni lafiya ga labaran. sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken na ganawa yau laraba da firaministan qatar sheikh muhammad bin abdulrahman altani a daidai lokacin da jami'an kasashen amurka da masar da kuma qatar din ke nazarin amsar da hamas ta bayar kan shirin tsagaita wuta a gaza Jan Kabi mai baiwa ƙasa shawara kan harkokin sadarwa na tsaro a fadar White House ya gaya ma manema labarai cewa Hamas ta gabatar da martaninta ga hatar da Masar ji talata kuma Amurka na kyautata zaton cewa martanin na da amincewar babban shugaban Hamas da ke Gaza ya haya Sinwar. kebi ya ƙi ba da ƙarin haske yana mai nuni da buƙatar kauce ma yiwuwar harzuka wani bangare. akwai batutuwa masu sarƙaƙiya da dama ciki abinda ya shafi ya shafi komai wanda mafi muhimmanci shine rayuwar mutanen da ke tsare da iyalansu a cewar kabi ya kara da cewa don haka ya kamata mu yi taka tsantsan kan abin da muke faɗi da kuma yadda muke faɗin jami'ai a yankin belgorod na rasha yau laraba sun ce wani barin wuta da ukraine ta yi ya yi sanadin mutuwar akalla wani mutum tare da rawanta wasu uku yashkelov galatkov gwamnan yankin ya faɗi ta kafar telegram cewa harin ya ritsa da garin shebekeno wanda ke daura da kan iyakar ukraine harin ya kuma lalata gidajen iyalai da dama a cewar galatkov yau laraba rundunar sojin ukraine ta ce ta kakabo biyar daga cikin makamai masu linzami shida da kuma dukkanin jirage marasa matuka waɗanda rasha ta yi amfani da su wurin kai har-haren kakabowar ta auku ne a sararin saman yankunan da Profuska da kharkiv da kiv da poltova da venezia da kuma zaporizhia hukumomin tsaron zirga-zirgar jiragen ruwa sun ce an kai hari kan wani jirgin ruwa na 'yan kasuwa a tekun bahar al'ahmar wurin da 'yan tawayen hutsi na kasar yaman suka fai kai hare-hare kan jiragen ruwa tun a farkon shekarar bara hukumar harkokin zirga-zirgar jiragen ruwa na kasuwanci ta burtaniya yau laraba ta ce ta samu rahoton kai hari kan wani jirgin ruwa wanda wani ɗan ƙaramin jirgin sama ya yi kamfanin harkokin tsaron ruwa na amri ya ce harin ya auku ne a wani wuri mai tazarar kilomita 125 kudu maso yammacin garin hodeda mai tashar jirgin ruwa babu an jima kaɗan ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan shugaban najeriya bola ahmed tinubu ya jagoranci bukukuwan ranar demokradiyya a najeriya inda a jawabinsa ga al'umman ƙasa ya yi alwashin sauke nauyin rigimar da ake yi tsakanin gwamnati da 'yan kwadago dangane da mafi karancin albashi na ma'aikata wakilin umar faruk musa ya tuntuɓi ministan yaɗa labarai muhammad idris wanda mamba ne a kwamitin tattaunawa da 'yan kwadagon domin jin halin da ake ciki ga kuma tattaunawarsu. su wato an don kwasar da kasa gaba ɗaya babu wani abu da ke motsi ba kaga yin haka ya ƙara lalata tattalin arzikin najeriya ba wai ya ƙara gyara shi ba ne dole ne ko da suna korafi ko kuma suna neman tsarin albashi to su yi shi a shiri wanda kuma ba zai kawo kuma lalacewa eh, tattalin arzikin kasar nan ba asarar da aka yi na kwana daya ba karamar asara ba ce ba mu san irin wannan abu ya sake faruwa shi yasa shugaba bola ahmed tinubu ya sake cewa akwai kwamitin gwamnati wannan ba na wannan tarifata da agreement din ba wani kwamitin gwamnati wanda ni ma ina cikin mu zai mu sake zama da su mu yi lallashin su to mu yi kwana uku dai muna ta muhawara ana tattaunawa daga ƙarshe dai aka ce a ɗauki sati guda aka ɗauki sati guda su waccan kwamiti suka sake zama aka zo aka tsaya a dubu sittin da biyu ɓangaren gwamnati da ɓangaren yan kasuwa dubu sittin da biyu su ɓangaren yan kwadago ne suka ce su ba su da haka ba to a haka dai ake yanzu an wannan kwamiti sun rubuta rahoton su an miƙa mu shugaban kasa shugaban ƙasa yana kan nazari a halin da ake ciki duk abin da nan kuma zai kai ma 'yan majalisa cikin 'yan kwanakin nan domin 'yan majalisa ne ke da haƙƙin su sa ya zama doka. To tun da ma'aikatan nan sun ce su ba su yarda da wannan tsarin ba suna neman a ba su ko dubu ɗari biyu da hamsin koma wanne adadi ne na kuɗi kana jin ita majalisa da shugaban kasa ya tura wa wannan bayanin za ta amince ta yi wani ƙarin da ba shugaban kasa ya yi shi ba ko kuwa majalisa dole ta tsaya akan shawarar da shugaban kasa ya nemi a yi amfani da ita. to ka san ita majalisa ka san duk da zai tana da hukunci ta yi doka akan kowane irin al'amari ne ma da ya shafi kasar nan hakin ne to amma kuma ba su da kasafin kudaden nan ba kasafin kudaden nan yana wajen ministoci da kuma ita kanta gwamnatin tarayya su ne suka duba suka yi nazari suka ce lalle ga abin da zai yiwu to kuma mutum ya ce ga abin da zai yiwu kuma ai kaga yan majalisa ba za su ce a'a duk da ba zai yiwu ba je ka yi ba abin da muke sa rai kenan ba mu sa ran cewa yan majalisa za su je su ce ma gwamnatin tarayya ko su tilasta taimaka mata cewa ta yi abun da ita gwamnati tarayya take ganin kamar yin haka zai kawo matsaloli ga tattalin arzikin ƙasar Najeriya. To tun da 'yan ƙwarugo sun ce ba za su amince dubu sittin da biyu ba. Ga alama maganar yajin aikin nan ne za ta sake dawa tun da dama sun lashe takobi cewa idan ba a yi masu ƙarin da ya dace ba su ba za su yarda da wannan sittin da biyu ɗin ba ko? ka san ra'ayinsu ne kowane kuma kowa ka san kuma idan ana demokaradiyya baka isa ka ce ma mutum wai ba zai faɗi ra'ayinsa ba ko kuma abin da yake ganin ya yarda da shi ba shi yasa shugaba bola mai tinubu babu wanda aka tilasta mawa ko kuma aka yi tsangwama ko kuma aka sa cikin wani hali cewa sai ya yarda abu da yake so a lokacin demokradiyya kowa ya yi faɗi ra'ayinsa ne abun da yake ganin shi ya kamata ya faɗi ita gwamnati ne ta riga ta yi matsaya ita ma kungiyar kwadago sun za sun yi matsaya to amma ai kaga harkan zakarwa ai harka ne ba na yan kwadago ba na majalisa da kuma gwamnatin tarayya to kuma za su yi abun da ya kamata a yi mu muna ganin cewa mutanen ƙwadago ba yan Najeriya ne yan uwanmu ne yayyinmu ne kannanmu ne duka dai ga su nan ba za su yi wani abu da muke gani da zai bata wato tattalin arzikin Najeriya ba. Ministan yaɗa labarai na Najeriya kenan Muhammad Idris a tattaunawa da na yi da shi a abuja a yanzu dai bayanin da kungiyar kwadago ta najeriya take yi tare da takwarata ta tuc sun ce suna daga kafa ne na 'yan kwanaki kaɗan domin su ji matsayin da shugaba bola ahmed tinubu zai ɗauka dangane da tayin da aka gabatar masa cewa kungiyar kwadago tana neman a bata mafi kankancin albashi naira dubu ɗari biyu da hamsin saɓanin naira dubu sittin da biyu da gwamnatin ta yi tayi za ta biya umar faruk musa amurka a abuja najeriya To madalla a gaida Umar faruk Musa da wannan rahoto. Ana tare ne da sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sa'annan kuma za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da X da ma Instagram. Yanzu ko ga Ibrahim da ci gaban labaran duniya. To baba alhazai sun yi cinkus zagaye da Ka'aba a masallacin harami da ke birnin Makka na Saudiya jiya talata yayin da dubban mutane ke ta isowa gabanin fara aikin hajjin bana. Wani mahajjaci daga kasar Pakistan mai suna Muhammad Rafi ya nuna farin ciki matuka saboda damar da ya samu ta zuwa masallacin na harami da gudanar da sauran ayyukan haji har yake cewa. This is the greatest moment in my life. Uh, Muhammad Rafi ya ce wannan ne lokaci mafi girma a rayuwata kasancewata a Haramal Sharif kasancewata a ɗakin Allah me kuma nake bukata Allah dai ya bani nasara alhamdulillahi yana mai matukar godiya gare shi ya sa na samu damar kasancewa a ɗakin sa. A ƙarshe Ƙungiyar tarayyar Turai ta ɗau matakin tsawala wato haraji kan motocin lataroni na China wanda hakan ya tsananta takaddamar kasuwanci mai nasaba da yadda China ke sassauta ma 'yan kasuwarta don su rika tura kayan sayarwa a kasashen waje cikin sauƙi wanda hakan a ganin ƙungiyar ta EU mai hedkwata a Brussels na lahani ga waɗanda ake yi a Turai. bangaren gudanarwar kungiyar ta eu yau laraba ya ce yana shirin saka haraji na wucin gadi wanda zai sa kamfanonin kera motocin china su rika biyan kashi 38 cikin 100 daga kashi 10 cikin 100 da suke biya yau kungiyar ta eu na cewa ta tuntubi hukumomin china don tattaunawa kan abin da aka gano biyo bayan binciken yadda take sassauci ma 'yan kasuwarta don su duba hanyoyin da mai yiwuwa idan aka bi su za a iya warware matsalar idan aka cimma matsaya kan tattaunawar sabbin rukunonin harajin za su fara aiki ne a ranar 4 ga watan gobe. To gaida Ibrahim da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yayin da Najeriya ke bukin cikar shekaru 25 da kafuwar demokuraɗiyya a ƙasar batun shigar matasa a harkokin siyasa shine abin da masu sharhi ke tsokaci a kai. Abokin aikinmu Muhammad Hafiz Baballe ya tattauna da wani mai rajin matasa wanda ya bayyana kansa kamar haka suka tattauna akan batun matasa. Eh, sunana comrade abdulazim suleiman ba tsohon shugaban dalibai masu karanta kimiyyar siyasa a jami'ar tarayya da ke dutse To, Najeriya tana cika shekaru 25 akan tafarkin demokuraɗiyya. Ko yaya kake kallon yadda matasa suka taka rawa a cikin wannan shekaru 25? Eh, gaskiya ne matasa sun ba da gudunmuwa tsawon wannan shekaru. amma irin gudunmawar da ya kamata su dinga bayarwa ba ita suka bayar ba suna dai shiga harkar siyasa ne saboda su zama wato kamar yaran 'yan siyasa a ba su mukami da kuma makamancin haka musamman ma a ce saboda rashin aikin yi za ka mutu ya shiga siyasa ne don in wani gwaninsa ya ci zaɓe ya sama masa aikin yi wannan shine bangaren gaskiya ne yadda na fahimta matasan najeriya suna shiga siyasa to amma kana ganin cewa irin kokarin da aka yi a cikin shekaru 25 da matasa suka yi wajen ci gaban ƙasa shin wannan duk ah. bai gamsar da kai ba eh gaskiya bai gamsar da ni ba saboda akwai al'amura da dama da suke faruwa a ƙasa ka ga wanda matasa su ya kamata su fara ma yin magana a kai su ja hankalin gwamnati ko kuma su nusar da gwamnati akan abubuwan amma za ka ga matasa sun ɗauke kai tunda yanzu zamani na social media za ka ga ana ta yin wasu abubuwa daban wanda ba su ma shafi rayuwar al'umma ba amma za ka ga gwamnati ta kawo su tsare-tsare to matasa za ka ga su wato abin bai ɗau hankalinsu ba shi yasa nake ganin gaskiya har yanzu matasa ba su gama shiga harkar demokradiyya ba ɗari bisa ɗari. To me ya kamata su yi? Yauwa gaskiya shi na farko shine su dinga bibiya al'amuran siyasa tun daga farkon wato eh, tsare-tsaren gwamnati lokacin zaɓe da akwai kowane yanki suna da wakilansu na jiha wakilai na tarayya da kuma eh, wakilai na eh, sanatoci kenan 'yan majalisar dattawa To daga nan ne idan matasa suka fara fahimtar ga aikin dan majalisa ga abin da ya kamata ya yi idan baya yi to matasa su ya kamata su fara ankara kuma su fara rubuce-rubuce ko su tura ofishin shi wannan wakilan su fara nusar da su cewa ga abin da ya kamata a yi mana ba neman aikin yi kawai ba eh ana fama da rashin aikin yi a ƙasar nan amma ba shine kawai abin da matasa ya kamata su sa a gaba ba ya kamata su dinga nusar da wakilai musamman yan majalisar wakilai na jihar da na tarayya da sanatoci a kan ga abubuwan da muka suka shafe mu ga wanda muke bukata in so wannan neman aiki ko rabon ofa wannan wani abu ne daga baya za a iya sa shi a matsayin kamar kyautatawa ne Muhammad Hafiz Baballe kenan a hirarsa da Comrade Abdul Azim Suleiman a baya Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC yanzu ko ga shirinmu na gaba. Shirin masu sauraron mu barkanmu da sake saduwa a shirin zamantakewa, shirin da ke tattaunawa da masu ruwa da tsaki kan batutuwan da suka shafi rayuwar bil'adam a fannoni daban-daban domin samun zaman lafiya da zamantakewa tsakanin al'umma da ke da bambancin addini, kabila, jinsi da sauransu. Sunana Zainab Babaji, ni ce kuma ke gabatar da shirin. shirin zamantakewa zai tattauna ne kan shekaru 25 na mulkin demokradiyya a Najeriya da duba nasarori da kalubalen da ake fuskanta. A shi demokradiyya yana neman wanda suke shugabanci ko kuma suke jagoranci su samu kyakkyawan fahimta menene ababen nan da suke damun mutane ko za su yi amfani da kuma daman da al'umma ta basu su gudanar da ayyukan da zai samu biya bukata mutane ba tare da mutane ko kuma su sha wahala kafin nan a ce su samu abun biyan bukata ba. abin duk sai a hankali kullum rayuwa ƙara tsada take ga kasuwanci kullum baya yake ja kawai dai allah ya kawo mana sauki shine fatanmu a ranar goma sha biyu na watan Yuni kowace shekara ce Najeriya ke gudanar da bikin ranar demokuraɗiyya. Manufar ranar ita ce yin waiwaye kan manufofin demokuraɗiyya, kimanta abin da aka cimma da ƙalubalen da demokuraɗiyyar ke fuskanta da kuma nemo hanyoyin sabunta himma kan manufofin demokuraɗiyya don ingiza tafiyar demokuraɗiyya a Najeriya. Shekaru 25 kenan tun bayan da Najeriya ta koma mulkin demokuraɗiyya ba tare da katsewa ba. Na tambayi jami'in jami'in da ke shugabantar kungiyar wanzar da zaman lafiya ta Search for Common Ground da ke kula da jihohin tsakiyar Najeriya Mr. Godwin Okoko ko mecece demokradiyya? Wato gwamnati da mutane suke nada kuma sun wai kamata su ma jama'a ne aiki kuma na jama'a ne. a ah, kuma shekaru sun fi shirin yanzu muna wannan demokratiya a nigeria kuma gaskiya kan zama ma Allah godiyan ba matoniyar gefe ba ta gefen cewa muna da rai har yanzu Najeriya ba ta rabu ba duk rikici da muka samu kanmu ta gefen rikicin ta gefen insecurity ne ta gefen banditry ne ta gefen terrorism ne ko ta gefen abubuwa daga ga su damuwan sun yawa amma ma Allah godiya ta gashi ma nan har yau zamu ce ma mu we are still called one nation a wannan democracy muka samu kanmu na wannan shekarar zamu so mu roƙi mutanen manyan gwamnati su dan taimaka ma jama'a a shiga lokacin noma ga shi ruwan sama ba wai ta inda ake so ba tuna ba amma ya kamata cewa jama'a su samu su je gonaki su su yi noman su ba da tsoro ko wani abu ba masu kiwo masu je kiwon su ba da wani damuwa ba fiye da shekaru 20 ana demokradiyya ya zuwa yanzu waɗanne alfanu zaka ce mutane sun samu ko kuma al'umman da ake mulkan nan sun samu a sabili da wannan demokradiyya eh to zamu ce da akwai cin gaba ta gefen ah, education asibiti ta gefen human rights ta gefen mutane kuma abin opportunity a ce kowane shekarar hudu su su yi zabe wanda suke so da zai lidin nasu to gashi nan dai ko da ke a cikin duk abubuwan nan da ya zama duba kuma damuwa da muka samu kanmu a ciki shi na gan gaskiya shi na kamata gwamnati su dinga duba mun samu kanmu a cikin damuwan gita-gita gashi damuwar rikici fada banditry terrorism rashin aiki asibitin ma ba magunguna ma kwanan nan kaje ma masu aiki ma babu ma inda ya kamata in kaje makarantun ma ba titocin da ya kamata sun ma akwai titocin ba wajen zama ma yara wasu makarantun ma ba wajen da ya koyi mutum komi a ciki domin ginin ma ba abun zuwa gani ba gwamnati ya kamata su kara karfi karfin gewa ta wannan gefen aikin da kake musamman shine na wajen zaman lafiya da samar da tsaro yaya za ka kwatanta nauyin wato rashin tsaro musamman a najeriya ma gaba daya gaskiya situation din ba daɗi ba gaskiya daga nan kika tashi tafiya zuwa kasina ko jigawa ne ko kaduna ne ko kano ne ko naija ne duk dai gashi kullum sojoji suna kokarin su polis hukuma suna kokarin su amma gaskiya karfi ya fara kasa don wayannan abubuwan sun yawa jiyo ma ko jiyan ne ma kankara ma mutane kusan hamsin sun je noma an kashe su kap a kankara a kasina state an kashe su har da kone ma motocin sojoji ma a kai so ya kamata gwamnati su duba su haɗa kai da jama'a gaba ke daya maganar security na maganar ai ba aikin gwamnati ke da aikin duka ne ya kamata haɗa kai a ganin za samu zaman lafiya kai da za a sa security a gari na biyu kuma matasan gaskiya ba abin yi ba allah taimaka musu kar ai siyasa da shi zamantakewa ne kowa yazo ya saurara akwai abun mora a ciki To koyaya al'umma ke ji a daidai lokacin da Najeriya ke bikin na demokradiyya? sunana musa iliya to musa ga shana ranar demokradiyya yaya me ku talakawa kamfana to mami mu ai ba abin da za mu ce don abin duk sai a hankali kullum rayuwa ƙara tsada take ga kasuwanci kullum baya yake ja kawai dai allah ya kawo mana sauki shine fatan mu to amma me gwamnati ya kamata ta yi domin ta sauwaƙa ma talaka tun da kusan fiye da shekaru 20 kenan ana wannan demokradiyya ya kamata ta yi wata hikimar wanda ita ma za ta kawo kasa state na ta sauki a cikin tsadar rayuwa irin su mai din da shauransu akwai irin abubuwan da ya kamata ta yi wanda zai taimaka mutane eh to kaman gidajen mai mana abubu ina a haɗa kai a sayan da za a yi a nemi sauki a nema talakawa kowa da kowa ya samu sauki a kai batun tsaro fa ya kake ganin kamar ita gwamnati za ta tunkara to batun tsaro mami ai sai dai godiya za a ce tunda mu dai sauki in dai an samu sauki a gari dan fada fada da ake yi an rage an daina to mu tsaro ya ya biya komai amma game da irin abubuwan da ake na kidnapping da sauransu da sace-sacen dare wannan gwamnati ce za ta yi kokari ta ga ta dan sa tsaro akan abubuwa sunana catherine pam to gashi na ana demokradiyya shekaru fiye da 20 me kuka mora ku talakawa wannan mulkin demokradiyya ni magana na shine sokin da za mu samu a cikin wannan wahalan da muna ciki don an sokar da kudin mai an kuma fitar da taki yadda ya kamata kowa ya yi noma ina ganin za mu samu sokin wahalan mu batun kasuwanci fa da yake na ke yar kasuwa ne eh to kasuwan dan mai din ya soka da taki ya shiga ana noma abinci ya shiga za mu samu sokin abinci Matsalar tsaro na kan gaba cikin matsalolin da Najeriya ke fama da su. Gwamnan jihar Filato barista Caleb Mutfang ya ce a hukunce suna neman hanyoyin dakile matsalolin tsaro domin ba manoma damar komawa gona su noma abincin da al'umma za su ci su yi walwala. A shaɗin tsaro da zaman lafiya ya zama wajibi ne mu wani abu a kai kuma mun fara. Na farko shine al'umma su gane da juna. su ɗauka cewa zaman lafiya na da muhimmanci saboda haka dole mu tona asirin wayanda suke tayar mana da na zaune tsaye idan ba mun gano su mun tona asirin su ba jami'an tsaro ba za su yi wani abu ba bayan wannan muna hulɗa jami'an tsaro na taraya mu tabbatar da cewa mun ba su kayan aiki mun ba su goyon baya muna tabbatar da cewa ba su samu matsala a aikinsu ba saboda su samu kuzari su yi abin da ya kamata banda wannan muna shirin kawon na'urorin zamani domin su taimaka mana tona asirin wayannan miyagun mutane akwai shirye-shiryen da muke da su da yawa muna tabbata allah zai sa albarka su zama da amfani zaman lafiya da daɗi sai da shi shi ke haƙƙin hukumomi ne su samar da sauye-sauye masu ma'ana da za su kawo ci gaba da ƙaruwar tattalin arzikin ƙasa. al'umma kansu na da gagarumin gudunmowa da za su bayar a cewar kwararru. Uh, ni ne mai suna Chorbe Joshua Gonlur. To uh, shi demokratiya yana neman uh, yanda wanda suke shugabanci ko kuma suke jagoranci uh, su samu kyakkyawan fahimta menene ababen nan da suke damun mutane ko kuma mutane suke fuskanta da yake zama musu kanubala ko kuma wahala a cikin al'umma za su yi amfani da kujaran da kuma daman da al'umma ta basu su gudanar da ayyukan da zai samu biya bukata mutane ba tare da mutane sun samu wani wahala ko kuma su sha wahala kafin nan a ce su samu abin biyan bukata ba. shekaru fiye da 20 kenan najeriya tana cikin demokradiyya ya zuwa yanzu kana ga kamar al'umman da ake mulkan nan sun samu amfanin wannan demokradiyya eh to ana kan aiki ana kan aiki kuma a yanzu abin da za mu ce shine mutane suna fahimta da kuma wanda daliban da suke nan a jagoranci su ma suna kokarin ganin da cewa sun yi kokarin sun biya ma mutane bukata amma wannan kam ba za mu ce gaba daya an samu in ya biyan bukata ba akwai bukatu da daman da ya kamata a ce an duba duba ta fannin gefen boko makarantu gefen maganan asibitoci an zo maganan bunkasa ah, su ah, na'urorin ah, Uh, economic namu kamar mu ce kasuwanci da sauransa tattalin arziki dole ne a yi maganan gyaran hanya a tabbatar da cewa masu uh, manoma da makiyaya da dukkan mutanen da ya nuna da cewa wannan yana fita da safe ya je yi wani abu a cikin ko daji ko gida ko cikin al'umma domin ya kawo abun biyan bukata a cikin gida a ganyen da za a samu a kyautata wannan kuma a sake a karfafa su kamar har yanzu menene kalubalen da su uh, shugabanni ko kuma masu mulki ke fuskanta wajen eh, kawo ƙarshen ƙalubale na tsaro da ake da shi a Najeriya. zai kyautu a ce in ka zo a samu continuity in government kenan abin da ake nufi wato in ka zo ka samu wani yana kan aiki abin da za ka yi bugu da kari shine kai maka yi naka kari akan wancan abin da shi wannan na gaban ka yayi domin a samu cin gaba in baka ba kusan a kauda siyasa kenan yawa a kauda siyasa a kauda maganan adinance a kauda maganan duk wannan abin da a duba menene zai iya kyautata zamantakewan mutane a cikin al'umma wanda ya kunshi duka kowanne ne duk mutane da suke cikin al'umma an yi an biya bukata na san ba za a biya bukata mutane duka ba amma majority dai akwai interest na mutane wanda an fi dubawa wanda shi ne yake kawo kyakkyawan zamantakewa a cikin al'umma. Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin zamantakewa na wannan mako. Sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu zan dawo muku da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da waɗanda suka sada ni da ku, ni da na shirya na kuma gabatar Zainab Babaji nake cewa mu huta lafiya. To madalla gaishe ki yanzu kuma ga sakonnin masu saurari. to to a jama'a na jin mun samu tangarɗa na sakonnin kuma sarare yanzu za mu je ga ainihin labarai a takaice. To a takaicen sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken na ganawa yau laraba da firaministan Qatar Sheikh Muhammad bin Abdulrahman Al a daidai lokacin da jami'an kasashen Amurka da Masar da kuma Qatar ɗin ke nazarin amsar da Hamas ta bayar kan shirin tsagaita wuta a Gaza. jami'ai a yankin belgorod na rasha yau laraba sun ce wani barin wuta da ukraine ta yi ya yi sanadin mutuwar akalla wani mutum tare da raunata wasu uku yaskelov galatkov gwamnan yankin ya faɗi ta kafar telegram cewa harin ya ritsa da garin shebikono wanda ke daura da kan iyakar ukraine hukumomin tsaron zirga-zirgar jiragen ruwa sun ce an kai hari kan wani jirgin ruwa na 'yan kasuwa a tekun bahar al'ahmar wurin da 'yan tawayen hutu na kasar yaman suka fai kai hare-hare kan jiragen ruwa tun farkon wannan shekarar to masu saurare iya abin da za mu iya kawo muke nan sai can da daddare za ku je mu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin ibrahim kalmasi garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Julie lizard Gresham wadda ta shirya ta kuma bada umarni da ma injiniyoyinmu da suka sada mu da ku da suka hada da Mr. Chan da kuma wato Malama Kila Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington nake muku fatan alkhairi a dakaci shirin yau da gobe shirin matasa wassalamu